Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. An yi wa fadar White House cikakken bayani kan yiwuwar samun matsalar tsaro a sanadiyar amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila a hukumance, da kuma yin sanarwar da mayar da ofishin jakadancin Amurka zuwa can. Daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Amurka mai barin gado Nicholas Rasmussen ya ce yayin da har yanzu jami'an leƙen asiri ba su bayar da shawara kan cewa ko wannan mataki da Amurka ta ɗauka zai taimaka wajen cimma burin ƙasar. an sanar da shugaban ƙasa Donald Trump kan sakamakon da ka iya biyo baya. Zanga-zangar ta ɓarke a wasu sassan ƙasashen larabawa da na musulmi, kama daga iraq zuwa Jordan zuwa Lebanon zuwa Pakistan da Malaysia da kuma Indonesia. Biyo bayan sanarwar da shugaba Trump ya ranar Laraba. Haka kuma rikici ya ɓarke a Isra'ila da yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza. inda falastina suka ayyana ranar jiya juma'a a matsayin ranar bayyana fashi a jiya juma'a hankali ya kwanta a london da brussels bayan da birtaniya ta amince da wata yarjejeniya kan sharɗan wata daga ƙungiyar tarayyar turai wanda hakan ya zamto sharar fagen tattaunawar da za a yi ta gaba kan al'amura mafiya wuya akan dangantaka cinikayya da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da take marhabin da cimma wannan jituwa da aka yi jiya juma'a wacce ta da kare 'yancin sauran 'yan kasashen turai da ke a birtaniya da kuma 'yan birtaniya da ke a kasashen turai wacce kuma ta tabbatar da tsaron kan iyakar wato kan iyakar Ireland ta Arewa da kuma jamhuriyar Ireland. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce kowane bangare ya haƙura da abin da ya samu kafin a sanar da yarjejeniyar sai da mai ta amince da wato ta amince cewa kotun kungiyar tarayyar turai za ta mutunta 'yancin 'yan kasashen turan da ke zaune a birtaniya zuwa kalla shekaru takwas bayan da birtaniya ta kammala ficewa a hukumance daga kungiyar tarayyar turan wanda aka shirya zuwa a shekara mai zuwa haka kuma mai ta amince da biyan kuɗin ficewa mai yawa da ya kai kusan dala biliyan arba'in da bakwai. zuwa dala biliyan hamsin da uku. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da kakkausan harshe kan harar ranar Alhamis da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda akalla ma'aikatan wanzar da zaman lafiya 'yan ƙasar Tanzania goma sha biyar da sojojin Congo biyar suka mutu. da yammacin jiya juma'a ne mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka gudanar da wani taro a asirce domin tattauna batun harin bayan da suka yi shiru na wani ɗan tsawon lokaci domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu baya ga mutanen da suka mutu sama da mutane hamsin sun raunata a harin da aka kai a arewacin yankin kivu inda ƙungiyar 'yan tawayen uganda da aka fi sani da adf ke a yankin wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa ana zargin cewa ƙungiyar adf na da hannu a harin na ranar alhamis a wata sanarwa da aka fitar jiya juma'a kwamitin ya bayyana jimaminsa da kuma ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka mutu a harin da kuma gwamnatin tanzania da jamhuriyar demokradiyyar congo sai kuma shirin wanzar da zaman lafiya a congo da aka fi sani da suna monusco China ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a Pakistan da su ba a hankali. Tana mai cewa ta samu wasu bayanan sirri da ke nuna cewa ana shirin kai wani harin ta'addanci a Pakistan. Ofishin jakadancin Tana da ke birnin Islamabad ya kafa wani gargaɗi da ba a saba gani ba a shafin na yanar gizo, yayin da Beijing ta saka hannun jari na sama da dala biliyan 60 a Pakistan. A cewar sanarwar da ofishin jakadancin China ya fitar, na cewa an fahimci cewa 'yan ta'adda na shirin kai har-har kan kamfanonin canar jami'ansu a Pakistan. Sai dai sanarwar bata bayar da wani cikakken bayani kan irin barnar da 'yan ta'addar suka shirya ba, amma ta yi kira ga dukkan 'yan asalin canar da sa inganta sha'anin tsaronsu, wato tsagaita tafiye-tafiye da kuma gujewa duk wajen taron jama'a. Sanarwar ta nemi 'yan kasar da su baiwa jami'an tsaro na 'yan sanda da sojojin Pakistan haɗin kai. su kuma samar da ofishin wato su kuma sanar da ofishin jakadancin idan buƙatar agajin gaggawa ta saru ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron pakistan ba su yi wani ƙarin bayani kan wannan gargaɗi ba labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ban saurare da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. A sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. dalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan matakan da mai cutar siga ya kamata ya ɗauka don gani ya gudanar da rayuwarsa kamar kowa. Rahotonmu na biyu zai yi faɗakarwa ne akan kaucewa sayan magunguna na zazzabin malaria na jabu. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan zuwa da hukumar lafiya matakin farko ta baiwa jami'an kiwon lafiya a ƙananan hukumomi ashirin da ke jihar Bauchi don faɗakarwa kan yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar HIV wato AIDS mai kare garkuwar jiki. Shi kuwa rahotonmu na hudu. zai yi magana ne a kan rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar domin inganta lafiyarsu. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana a kan bita da jami'an kiwon lafiya suka gudanar a maraɗin jamhuriyar Nijar domin waiwaye wadda aka ce shine adon tafiya a kan ayyukansu da ya gudana a cikin wannan shekara na 2017 da ke ƙarewa don inganta aikin nasu a shekara mai shiga. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse inda Florence Adebola jami'ar kiwon lafiya daga sashen abinci na asibitin za ta yi wa taron mata bayani akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Domin samun gudanar da kula da lafiyar masu fama da cutar siga. likitoci kan bayyana masu irin abincin da ya kamata su rika ci da wanda bai kamata su rika ci ba muhammad salisu rabiu na da cikakken rahoto dr ibrahim jima'i gezawa kwararren likita ne a bangaren masu fama da wannan cuta ta siga a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano ya kuma yi karin haske akan haka yawanci dai a zarar an samu mutum da ciwon siga likita ya tabbatar to akwai matakai kusan kamar guda uku da ake bi wajen tabbatar da an samu daidaito wajen sukarin nasa da kuma ya kasance a cikin koshin lafiya na farko dai shine za a bada shawara game da yanayin tafiyar da rayuwa wanda wannan ya danganci irin abincin da ya kamata mutum ya ci da kuma motsa jiki wanda wannan koma wanda irin rukuni na ciwon siga kake eh, mara lafiya yake da shi dole za a bashi wannan shawarar da yawa daga cikin masu ciwon siga musamman dai rukuni na biyu din iya wannan ma kawai ya isa ya samar musu da koshin lafiya da kuma ya samar da daidaito a yawan sigansu to amma sau da yawa kuma sai an kara da ko dai magani na haɗiya ko guda ɗaya ko guda biyu ko kuma ma wani lokacin a haɗa da maganin na haɗiya da kuma allura to sannan na uku shine motsa jiki yawanci a akan ba da shawara wajen motsa jiki saboda yana da muhimmanci kwarai da gaske ana so mutum misali akalla dai a rana ko da minti talatin a motsa jiki sannan kuma ko so uku zuwa so biyar a sati sannan akan ba da shawara na yaya mutum zai kula da kansa ta yadda ba za a samu wasu illoli da ciwon suga yake haifarwa ba wannan musamman yana da muhimmanci musamman in kai la'akari da matsalar ciwo a kafa da zai daɗe bai warke ba ya kai gama a ce a yanke kafa domin kowanne sakan goma a duniya akwai mutum ɗaya da ake yanke masa kafa a sanadiyar ciwon siga to saboda haka musamman akan zaunar da mara lafiya a ilmantar da shi akan hanyoyin da zai bi ya kare afko wata matsala a sawunsa yadda ba zai kai ga a ce ya ji ciwo ba balle har ya ki warkewa balle har a kai ga zancen yanke kafar to saboda haka waɗannan ka'idoji ne da idan likita ya ba wa mai ciwon siga matukar dai zai bi su yadda ya kamata kuma sannan duk lokacin da aka bashi na cewa ya dawo saboda a sake bibiyar a yanayin ƙoshin lafiyarsa to ya tabbatar ya yi haka din to insha Allah in mutum zai yi waɗannan to zai zauna a cikin ƙoshin lafiya ina maganar akwai kalolin abincin da bai kamata mai siga ya ci ba eh to kai tsaye dai abin da yake siga ne kai tsaye bai kamata mai ciwon siga ya ci ba saboda su abinci eh, zancen ko mutum ya ci wannan ko kar ya ci wannan ana la'akari da abubuwa da yawa babban abin da ake miyance ake amfani da shi shine kaifin zaki wasu abincin suna da kaifin zaki fiye da wasu ko da su abinci na gargajiya da muke ci su shinkafa taliya eh, gero masara dawa da aka ce za a iya ci wanda shine kamar rukunin abinci na carbohydrate wanda kamata a ce kusan kashi 60 daga cikin 100 na ainihin yawan kuzarin da mutum eh, mai ciwon siga zai samu a rana ya zama ya zo ne daga wannan rukuni na abinci to ko da su suna ba wai ba zaki ba ne amma kuma kaifin zakin su ba kamar siga ba misali to saboda haka shine ma akan ce a dan hada da ganye da sauransu saboda ya rage yan eh, hawa siga da za a iya samu sanadiyar cin wannan abinci duk da an ce su za a iya ci to amma abubuwa masu kaifin zaki kamar su sukari kai tsaye lalle eh, da kamar su zuma musamman kasancewa yawancin zuma da ake samu a wannan nahiya ta mu zaka ga gurbatacciya ce to saboda haka duk wannan akan eh, bawa mutum shawara cewa kar ya ci waɗannan abubuwan Dr. Ibrahim jimai Gezawa kwararren likita bangaren masu fama da cutar suga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A jihar Neja ana ci gaba da faɗakar da jama'a akan kaucewa saye da kuma amfani da jabin magungunan cutar zazzabin malaria in ji wakilinmu Mustapha nasiru Batsari. Dr. Indagi Muhammad darakta ne a sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar naija ya ce ko da yake kawowa yanzu babu labarin bullar irin waɗannan magungunar cutar malaria na jabu a nan jihar naija amma suna ci gaba da faɗakarwa. da ma yadda za a rika amfani da gidan sauro kamar yadda ya kamata. shi ne matsala. Mu yanzu dai A yanzu dai Dr. Indagi Muhammad ya ce akwai kwayoyin maganin cutar ta malaria da ake rabawa kyauta a asibitocin gwamnatin jihar Niger waɗanda gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta kawo su. Yanzu dai akwai general wala rasa sokas kudi irin a ce akwai sokas incident na sokas ba amma generally wani magungunan suna nan a bele. Zara gwamnati ta kawo kyauta eh. Kyauta ne ake bayarwa. eh to za ga wasu da kyauta ake bayarwa to sai gwamnati ba ta yawan sayan wannan a wani lokaci aka samu stock up aka samu stock up zai zama kamar babu shi ne a asibiti tunda ba don me kada tunda wannan kyauta ne kada za kawo na sayarwa zai zama akwai confusion ka gane ko hmm. so for now federal government take bayarwa kyauta kuma ake bayarwa Daraktan sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Hukumar lafiya matakin farko da haɗin gwiwa da hukumar Bakatma sun gudanar da taron bita ga jami'an kiwon lafiya da ke ƙananan hukumomi ashirin da ke faɗin jihar Bauchi. kan yadda za a kare kai da kamuwa da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato HIV. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarashin rahoton. Da yake bayani shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Training din na abin muke kira PMTCT wato a turance Prevention of Mother to Child Transmission. Wato ana so in har tsautsayi ya sa uwa tana da HIV wato ciwon kanjamau a jikinta. Ana so a tabbatar cewa wannan yaron da ta haifa bai samu wannan infection din ba so akwai dabaru da yawa da matakai da ake bi da yawa in har tana da shi din ta kula da ita ta wannan dabarun har ta haihu ba tare da danya ta ya samu wannan cutan ba to shine wannan yanzu mun tattaro mutane daga local government guda tara wannan second batch kenan da mun yi goma sha daya yan saura tara su ne yanzu muke musu training su kuma su koma facilities din su tabbatar cewa sun ilmantar da mutane kuma sun yi practicing abin da muka koyar da su a nan don saboda ceton rayukan wayannan yaran da za a haifa to shine babban makasudin abin da tara ma'ana E eh, ba wai yanzu aka fara ba ai su dama ba karma yanzu ma da haɗin gwiwa muke da saboda mu muke da support din kuma da yake staff din mu ne so dole ne sai mun haɗa gwiwa da su amma asalin program din na bakar karma ne kuma sun daɗe suna wani abu amma yanzu mun samu wani package ne abinda muke kira integration muke ba wai yanzu zaka ɗauki program ne kawai ka ce zaka je ka inganta immunization kawai asibiti ba da haka ke zaka samu kowa ya zo da nashi program din amma yanzu abinda muke so shine PC integration wato dukka kowane service ka je ka a cikin asibiti a same shi shi ma inganta duk cough plus na muna zuwa asibiti in fact mutane sun suna ta sa ido su ga sanda da wannan kwayan da gwamna ya karba shi zan fara raba su so wayannan abubuwan da muke su ne dalilin da sa har yanzu kayan na basu fita zuwa asibiti saboda muna so mu tabbatar cewa duk wannan training an gama su da gyare-gyaren asibiti an gama duk sauran abin da ya dace na different components na PHC mun gama training mun gama komai lokacin kuma aka kai kaya sai ka ga an yi amfani da shi da ya kama. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Jami'an ƙananan hukumomi da suka samu horon sun yi bayani kamar haka. My name is Mohammed Chadi from Jama'ar Local Government. Wannan training ɗin da muka zo mun zo train ne akan BMCTC wato abin nan ne da ake yi na kariya daga uwa zuwa ɗa ko 'ya'ya. Yawanci akan samu mata sukan haifi 'ya'ya da cutar kanjamau to wannan in da muke ana koyar mana ne saboda a samu kariya daga su kada su ya zama na ci an haifi 'ya'ya masu wannan cuta ko da a ce uwa tana da shi shi da ko ya da ta haifa kata ya zama yana da shi shine makasudin wannan trend da muke kuma alhamdulillah muna samun kyakkyawan abin daga facilitators mu ko muna tafiya da muna fahimta abubuwan da suke gama. Ya ma Hussaini from Jamara Local Government. Bayan da suka train din ma'ana akan na PMCT shine Prevention of Mother to Child Transmission. So bayan mun koma kowa koma facility shi zamu mu making sure sauran colleagues mu da basu zo su nan ba za mu faɗa musu duk wasu abubuwan da aka fi so da in case za iya kawa wata mata kai baka nan so ka gwada musu saboda ko baka nan su ma za su iya yi ba sai lallai kana nan ba kuma alhamdulillah gaskiya fasu da sun duk abin da suka koya mana duk muna ganewa kuma insha Allahu za mu kiyaye komai da komai. Wasu kenan daga cikin jami'an kiwon lafiya da ke ƙananan hukumomi da suka samu horo kan kariya da cutar mai karya garkuwar jiki. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar shine ke ƙara wa yara ƙarfin garkuwar jiki wajen faɗa da ƙwayoyin cututtuka da ka iya hallaka su. To shin ko wasu irin cututtuka ne akan yi wa rigakafin na yau da kullum? Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. A kowane lokaci jami'an lafiya kan ƙara wayar da kan al'umma wurin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar rigakafi. Da a yanzu ana samun haɗin kan iyayen yara wurin kai yaransu alluran rigakafin. saboda rigakafi saboda samun cututtuka kamar zazzabin cizon sauro shi ma tana rigakafi da cututtukan da suke kama ƙananan yara saboda kinsu ba kwari shi yasa muke kawo su ake musu rigakafi. Hajiya Raliya jami'a ce a sashin kula da rigakafin yara a asibitin Rashid Shakoni da ke birnin Dutse. Waɗannan allura ne gaskiya ana yi wa sababbin haihuwa wato BCG da kuma hepatitis wannan zero sai kuma OPV wanda aka haifa sababbin yara sannan kuma da wanda suka yi daga sati shida zuwa wata biyu zuwa wata uku su kuma nasu sannan kuma ana yi wa 'yan wata tara wato measles da yellow fever kuma ana yin vitamin A shi ma a wata shida da wata tara. Duba da ganin gashi mata sun cika ya kuke nuna musu muhimmancin wannan alluran rigakafi na yau da kullum kuma har suke mai da kai su ma suke zuwa asibiti. To gaskiya kin gani ke ma gashi kina ga gurin a cike yake tunda su ma yanzu sun samu ilimin gaskiya akan amfanin wannan rigakafin da kin gani yanzu ana ba su wannan lecture kuma ana bin su ƙauyuka ana gaggaya musu amfanin mahimmancin wannan alluran shi yasa gaskiya suke zuwa yanzu haka yadda ya kamata lokacin da ya kamata su zo kuma suna ana shi ya kiran da zan yi musu shine kin ga akwai matsalolin da yake faruwa zaki ga waɗansu wanda ba sa zuwa awa yawancin zaki ga su ne dai wanda suke zuwa asibitin ganin likita a yi ta fama a yi ta zirga-zirga wanda ba sa zuwa allurar rigakafin ne saboda haka gaskiya shawarar da zan iya basu shine su ma ya kamata su san amfanin wannan allurar rigakafin saboda a kau da waɗansu cututtukan to rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya jami'an kiwon lafiya a jihar maraɗin jamhuriyar nijar sun gudanar da taron bita domin gano nasarar da aka akasin nasarar da aka samu a tsawon shekarar nan ta 2017 da nufin samun gyare-gyare da kuma inganta ayyukansu a shekara ta 2018 da muke dumfara. Shu'aibu Mani na da rahoto. Dakta Edi kuma shi kiwon lafiya na jiha da bayani duk da akwai 'yan matsaloli da ke haddaba su. Bara da ga wannan lokaci mun tsara mun ce ga ayyukan da muke son mu yi, ga abin da muke so a ban mai wannan ayyuka kuma ga gurin da muke son mu cimma. kuma Kwamishinan kiwon lafiya kake a jihar Maradi ina maganar kiwon lafiya ta kwana. Bana dai ba mu samu alubobi da yawa ba, banda dan sankaro da ta dan soma ba mu wahala saura dai alhamdulillahi sai mu ce babu wani wata babban matsala yanzu bisa ga dai allobobi wa'anda mahi yawanci ga wanga lokaci suka yi damuwa. Sha'anin kiwon lafiyar mata da ƙananan yaran nan ina ta kwana ita ma. Ana yi likitoci suna nasu kokari gwamnati tana kokari amma rashin biyan bashin wannan na gratuity na wannan kyautar da ake bada magani shi kaɗan kawo cikas mahi yawanci ana samun matsaloli sosai da kwai kuɗaɗen da mun kai ta jira na tallafa ma gidajen likita wa'anda ba mu same su ba amma to alhamdulahi wasu eh, abokan hulɗa unicef wayamiyarsa da do sauransu sun kawo nasu gudunmuwa allah ya sa dai abin ya dan zo da sauki akwai isasshen kayayyaki aiki alhamdulahi kayan aiki wannan an san da ba za su taba isa ba mu ci dindindin komi ya kare ya ishe mu amma dai alhamdulahi da akwai kayan aiki sai da wasu kayan aikin ka san lokaci lokaci sai an canza duk cikin wanga kasahi muna tsaya mu yi shi sai magana likitoci akwai su kwararru duk likita dai a ce ba a samun koda mutum biyu ne wanda a ciki haka ga kenan ga yan shekarun mun ba wani likita guda ne calo ka ta yawo yanzu ko har cikin ƙananan likitoci don mutum guda ne amma yanzu da kwai kazu da santi ɗakin sha maganin da aka yi mutum biyu kuma bana an gina wajen goma sha biyu ko sha uku ne in duk shekara ana samun ƙari kuma muna jiran wasu suna nan. Idan muka ɗauko daga sauran gundumomi kowa ya bayyana matsalolin shi da kuma inda jami'an suka mai da hankali domin talakawa. Malam Raba Abdu wani likita daga tasawa ya taɓo maganar lafiyar mata da ƙananan yara a yankin. Kamar muka bi ta fuska mata da yara muna ba likitoci horo domin su samu su samu kwarewa sosai bisa harkar taimaka ma mace ko yaro idan ko mace ta zo aihuwa ko ko yaro ne a baya lahiya ko kuma bisa harkar eh, wannan eh, abin da muke fama da shi ko in ce kwamso da duka kuma bisa harkokin eh, zamanto akwai magani cikin gidajen likita da ya kasance ne muna bukatar ko wasu kayan aiki wasu na'urori waɗanda za su zo su ƙara ƙarfa mun aikin mai kyau a fuska al'umma ko da a ce an gina gidan likita ko kuma a ce an samu akwai likitoci gunduma mu wanda za a zo zuwa duk lokacin da aka zo da iska likita. Wani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maradin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa inda malama Florence Adebola jami'a a ɗakin abinci ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya akwai shayarwa kala uku na farko akwai wanda muke kira a partial feeding shine mafi yawan mata wanda suke yi ana ba da nono a ba da ruwa ko kuma a ba da ruwa kamun a ba da nono akwai na biyu za ku ga ana ba da madara na kanti ko a ba da akamu a ba da nono sannan na uku shine muke kira exclusive breastfeeding wannan exclusive breastfeeding ne za ka ba da zallar ruwan nono ba tare da ka ba da ruwa ba ba tare da ka ba da madarar kanti ba ba tare da ka ba da wani abinci ba shi wannan exclusive breastfeeding shi ne zan yi magana a kansa na ce exclusive breastfeeding shi ne shayarwa zalla ruwan nono ba tare da kin ba da ruwa ba ba tare da kin bada madarar kanti ba ko kuma wani abincin kamar akamu ko kunin gyada ko tuwo yana da mahimmanci ga uwa yana da mahimmanci kuma ga da zan fara da dame amfanin wani exclusive breastfeeding na ce exclusive breastfeeding shine farkon rigakafin da uwa za ta ba ma da zara aka aike wannan yaron kuma yana da yana da sinadarai da suke kare yaro daga cututtuka kamar ciwon sanyi tari wanda yake rike kirjin yaro sannan kuma gudawa sannan kuma yana kare yana kare yaro daga na riga cututtuka sannan yana yawan narkewa shine abincin da zaki da shi ki ya narke ga baki daya a cikin da yana sa yaro yayi girma da sauri yana sa yaro kuzari zan ba ku misali daya idan kamar akuya dabba idan ta haihu kuka kai mata dusa za ku ga shi dan shi dan jinjirin akuyan ba zai ci wannan dusan ba zallan nono ne kawai to haka ake son uwa ta yi zallan nono ba tare da kika ba da ruwa ba. Malama Florence Adebola kenan jami'a a dakin abinci na babban asibitin garin dutse take yi wa mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse da ke jihar jigawa ibrahim alfa ahmed gare ka Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.